Alo? Alo yana jin kike tun da baki da mutunci na gane baki da mutunci ba ɗaya arziki yake ba kuɗi na dubu ɗari sai an biya su duk uban da ya miki tsaye. Hmm, duk uban da ya miki koko sai na gani ko ɗewa yake sai ke. Ubanka shi zai min tsaye ubanka zai min tsaye kawai wanda Allah ya Ina wani yanzu ma tun yanzu ne in ta suwa miki da hankali ki tsare wallahi don ubanki. Wallahi tallahi don ubanka ƙarya ka kuma ƙarya ka ina gidan ubanka ina gidan ubanka yanzu. I'm telling you. Ina gidan ubanka. Ki wada min gidan ubanka. Ina gidan. Ina gidan ubanka. Eh, Iska banza da yi kawai. Iya gyan da ce dan shaye-shaye. Uwa ki ka sha. ne ka ce? Eh, oh, ke jiya kenan. billahi na ina shi ya koya maka wahala ni uba na sai an biya ni kuɗi dubu ɗari sai an biya su ƙasa barawa ya ko uban ka turo ya ya kuma ƙarya ka karya karya sha in shege kake ni ko sata na shi ka wani zarkar ganin yanzu tun da barau ne yake sai na gani in muka sai ko ta ai dole kai bayani ko dole kai bayani ka wani abin da kashe sai in biya ka abin ka ka gane abba ko zuwa kotu ki abba ko zuwa kotu kuma na karya na dan ni ko sai shigar da ni ko na rinka da Allah ta kai ɗari ba dai akan ko yan iska irin ku to ga ko ta kai ƙarshe kai karshen zuwa kotu wallahi ƙarya ka kai ke kai ƙarshe. ashe yanzu ne ai mun waya da ashe auren ɗiba wuta na ki yi na ni maka hmm, Allah ya isa Ko za ki koyi Allah isa ga kuma sai ke biya zai kunya sai ke biya duk kenan bismillah Kana biya ni? Ko ina muna zuwa mu zauna da ke wallahi sai an biya kuɗin nan. Na wani da Allah ƙarya ka kai. Eh. Kuma wallahi tallahi barin kan haɗa maka. Duk ka faɗi gabana yace sai na koma in koma zan koma amma wallahi su kari na ma ba ki tsoron ubanki wallahi ni tsoron ne amma tana ba sanka ko ya ko iya iyakatawa tana ba sanka ubanki ko ya ce me shi gidan nan bai koma gidan nan abada insha Allah da da ma zan koma ba kuma ko na koma zan koma amma zaka ga kan jikar kuma gidan wala wallahi koma bai koma gidana ne oh a sai baka da tafiya kenan ko nawa da kisan ke da annabi ya rabu ya haramta da wuta ya ke haramta da gidan nan ko haba ya hankali zan komo na wallahi ba ni hankali kake komo kan ma in gane shi gidan kan ma ki yadda in gane shi gidan nan kuma kayan kayan nan da ke ɗauka ki kawo su to eh, shi to nan bari zan kawo maka amma ban shiga kuma in baka hankali kai hankali zan komo ki ba hankali ki cuta min ainihin cuta ne ba neman arziki yake ba ciyata kika so babu komi tun da baki neman ki gama lahiya da uwayenki. Hmm. Ina sayan ko in gama lahiya da uwaye. ne Amma wata dama ni so ka bani tsaya. Eh. Wata dama ni so ka bani in dawo gida in yi amfani da wasu magunguna. Dan ba a kanka haka ta faru ɗaya ba ko zina na farko ban ɓoye maka. Haka ta faru tsakanin da shi ina so ni ina so na an kai aure amma daga baya an ga sa masa rayuwa da kuma ba saman kaina ba ina tare da miyagu na tare da ni na saman kai ya ba ya ce in gidan ya ce in gidan mu ya sake ni na ce sun ka bukaci sai an sake su an ka ce an saki na zo gida ni fari da magunguna ina gama fari da magunguna kawai sun soniya danin ga rayuwa sun kuma ta cewa sai an saki ana saki kuma wallahi su sun ka abun da sun ci gaba da masan magungunan nan shi kenan sannan mun ka dawo daidai da shi so ba su da tun na wata magani nan sun ka da ni haka nan da sun ka da ni haka nan sai matsala ta dan gita tsakanin na shi mun rabu da mun karabu amma wallahi ba kai din ka sa ba kai din saboda lokacin da kana bada ta suna tura min ka in suka in suka kuma ina son ka Allah ya gani amma ana aure na ai ka gani kai ma kai ma ka san lokacin da ka aure ina son ka amma da ba ka turo mini sun ka ce in bar sanka gaba ɗaya kan rayuwa ta sai sani saka bani wata dama in ka bani wata dama Zainabu na ba mu ci gaba da shama wannan wallahi yanzu ka gane na ba dama Zainabu Allah ya muke sauke shi kana in ba ka koyar da su ka hausa faɗa maka abin da nake ciki mm, eh in ba ka koyar da suwa eh ba ni ba ni su don Allah eh Aisha ga gashi Hello. Hello. Na kuni. Lafiya lau. Ya gida ya aiki. Alhamdulillah. Kai haƙuri. Na yi haƙuri a ciki ne nake. Matakka. Na'am. Matakka tana son ka. Allahu Amma? Eh. Na fi mata kai ga rayuwa saboda haka yanzu abinda muke so da kai. Sun mhm. haka na son ta. Eh, wallahi kwarai. Muna son kaɗan muna son don kawo kowancan mijina da na farko. Allah. Ana so ne mu muka raba ta da shi ya. Allahu Akbar. Baddin mun raba ta da shi. Mm. Daga baya. Ina. Ta bar sha mana magani mun yi mata. Abun ga sai mun kaɗan hita shi ta ɗan abun yan shi amma gaskiya daga abu shawara da muke baka. Idan ta koma gidan nan. Na'am. ba zaman kwaye za ku yi don yanzu abin da muke su sun kana ji amma idan ban saka duka ga shi kenan sai in ba ta waya ku ci gaba da waya da ita muna son kaɗan sakan mana ita saki ɗaya, ka san ko an yi saki guda akwai sauran yajiyoyi ko akwai akwai idan ta koma gida ta kwasa kan ta koma gida za mu mu da kanmu za mu bata magunguna ta ɗora wanka da su idan aka ɗan ɗibi sati biyu ta ji dama wata kaɗan ɗan ji dama ka gani abin zai fita rayuwarta ne idan ya fita rayuwarta ka kawai sai ta dawo don ka zama mu ma sai mu hita saboda yanzu gaskiya ba ta gaya mana ta za ta aure ba mu kuma shi ka baka ce sai mun ta tsura mata. Yau. Saboda haka idan. Ke kare bayanin ki. cikin aljannu wace iri kike jarka ne obanki yau ban san in kwana da rai bura oban uwa kike a janar aljanar ki ta ce bura oban ta malho bura oban duk inda iska yi ajani bura oba ne hello hello hasan alo ajani jarka ne obanka obanki ya ce jarka ne obanki ke tawa a ajana jarka ne obanki babba bura obanki in ke ban ne yau ban manajar ka ne oban ifiritu Murjan ogana nan kusa wurin nan. Buro uban da ɗan nan da shi haka laɓe duk jarka ne uban su. Cewa na marwa na wurin nan muna sa Marwa wa eh. ta zai ka so jarka ne ubanta. Ita ya ni zuwa nan jarka ne ubanta. Ta in kwana yau da wata. Da ma alhaji jarka ne ubanai. Kakai hauka ran Allah kakai hauka. Uban uwa uban ko jarka ne uban ku ku a janu. ni na hukun hukun jarka na ubanki ebiritu ya ce bura uba ne duk ajirin sun zai kuma da annabi suleiman duk jarka na uwayensu in ba musulmi na ba kai hira kike jarka na ubanki Allah ya ɗabe mu uwan ubanki albarka Hassan kana ko kwatanta hajjinka? Jarka na ubanta. uwarta ta ce in eh, kai ni ta ka magana kawai yanzu Zainab wata ka magana yanzu wa bani ni kwana ga duniya yau Allah ya ɗebe mu ajanu albarka jarka ne duk uban da ajani da malam alhaji da shaka duk uban su jarka ne uban su ya aji da bura uba bura uban ajanaki ajana nan ni ka ɓaci jarka ne uban ta in tabbari ni kwana gida yau Allah ya ɗebe mu uwa ajana albarka ni ka ɓaci ko ita ajana jarka ne uban ta a'a yanzu ka ne ka ba yanzu ne ka waya da kai baya wani abin ce ba ka bari idan ah, ta abu ka dawo zan ba ta wani abu ba E! Eh, sake ki jarka na ubanta ta sake ta kashe inda ubanta ban sakin ki shegiya Allah ɗaya mata albarka to yanzu ni ka na da ta haji ina ta haji nan ga na kwanta ma kwana ya biki aljannu sun bace jarka na uwayen su ne ce ni ce maka har ma ni kwana ma da take ni zan ji ana ɓata ni tashi a gona ne kana yin sai ni ba ke ba ka zarka na ubanta na azumi rika baci na baci shi yasa ni ka baci zarka eh, na uba to yanzu da ba ya kamata ka haka ne dan mai ma ci kutuba bura uba